والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختصر الخليل مختصر الخليل نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wa nahruhu udhiyatuhu bil musalla wato da sauki da sauke dabban layyansa a filin idi ana so ga liman in zai yanka dabban layyansa ko zai soke dabban layya ya soke shi a filin idi mutane suna kallo saboda liman abun koyi ne ga al'umma ya yanka a gaban mutanensa su ga yadda ake yankawa su yi koyi da shi A gani kowa in je gida shi ma sai yanka wani ƙa'uha kuma ya aukar da wannan yanka din wato a filin idi illa bi makka sai dai a maka ba wato ko sallan ma za a yi sallan idi za a aukar da sallan idi ne a ina a musalla za a aukar da sallan idi a musalla ba a sallan idi a masallaci yin sallar idi a masallaci a ne an gane wannan aiki aha ce dai a makka mutanen makka wato ba za su je musalla ba mutanen makka an fi so su yi sallar idi a makka saboda ka'aba wa rafu yadayhi fi ula ku da kuma ɗaga hannayensa wajen kabbara a kabbaran farko kawai kabarin farko ne ke daga hannu ba da wasu mutane ke yi ba sun ce Allahu akbar su ta daga hannu su ta daga hannu an gane yadda ka san fulfilu misali to wannan kuskure ne daga hannun farko ne kawai ake yi sauran kawai sai dai a yi ta kabbara kawai a tuha bi tasabbih wa shan kuma idan mutum zai yi karatu bayan karatun Fatiha an so mustahabi ne hmm. ya karanta kamar sabbi hizmar rafikar a'ala da wa shamsi wa duhaha wa shamsi wa duhaha wa khutbatani kal wannan ya nuna ko da mutum bai karanta wayannan surori ba ya karanta wasu surori yayi amma an fi so a karanta wayannan surorin ne sannan kuma akwai kudubobi guda biyu kamar juma'a kasan juma'a aka yi hudubar farko sai liman ya dan zauna sai ya miƙe ƙara kawo hudu ba na biyu ko to shi ma idi yana da hudu ba biyu kamar juma'a wa sannan an so sauraron hudu ba ana son sauraron hudu ba ba a so ana hudu ba a ce mutane suna surutu irin yadda mutane ke yi a wannan zamani ana hudu ba mutane suna tattauna harkar siyasa ana hudu ba mutane suna tattauna harkan kwangila ana hudu ba mutane suna tattauna harkan kwallo wani lokacin da ake hudu ba yake ba wani labarin budurwar shi ta irin wannan gaba ɗai ba ƙaramin kuskure ba ne hudu ba lokaci ne da liman ya tattaro wasu saƙonni. wato musamman na idi hudu ba ne na shekara wanda ya kamata mutum ya tattaro hankalinsa don ya saurari sakon da liman zai isar zuwa gare shi amma abin mamaki zai ga lokacin da yawan mutane suke shagaltuwa an gane ku saka ana so a saurari wannan hudu ba yana da matsar muhimmanci yin surutu lokacin da ake fitowa babu wani nasi da ya ɗan sassauci ko kaɗan ne ba a sassauci ba ba a san hudu ba ba a san a ringa surutu lokacin da ake hudu ba saboda abin su kansu masu aikin gyara masallacin da irin adili ta sau nan da neman taimako na'am su kansu surutun suke sosai a wannan lokacin kaga lokacin sallar juma'a za ka sha mamaki mutanen da ke cewa sun waye masu cewa su ahalin sunna ne sai ga wani ya zo yana yawo irin neman taimakon da ake dinnan ana zagayawa in ya ga abokin wasan shi da cewa wani ka sa kuɗi irin ku sai dai kawai ku zo kuna mutane wa'azi ban taba ganin malami ya yi sadaka ba malam ku sa kuɗi na ce sai ga ana to wasa da dariya galiman na hudu ba ya zo ma da akwatin neman taimako yana cewa ba zai bar wajen ba sai kasa kai kuma kana cewa to ai kai kullum sai kai addu'a ga masallaci addu'a nan ya fi kuɗin sai ya wasa a fashe da dariya haka duk irin wannan abun gaba ɗaya kuskure ne babba an gane ai yin wasa ana hudu ba yin wasa ana gudu ba ba ƙaramin kuskure ba ne kuma ana gudu ba kaga ana tattaunawa kaga wani lokaci ma har da maganar canji ga shi ɗari biyar zan bayan za a ban canji ɗari hudu ba ni canjin yana jira to ɗan jira da kaɗan kaza to irin wannan tattaunawa wanda ake yi ba ni canji ma duk ya saba mu shari'a a gari idan liman na hudu ba ba a so a yi surutu a to wannan gaskiya um, ina magana ma babban abin da ma na fi gani ana surutun lokacin juma'a gaskiya mutane ba su ɗauki hudubar juma'a yanzu wani abu mai muhimmanci ba Ta ga ɗalibi kana ganin ɗalibi ne yana zuwa karatu wajen ka sai ga ya bi kawai yana so ku gaisa kuma yana da wasu bayanai da zai maka sai abin ya baka mamaki ba wannan shi ne ɗalibin da kuke karatu da shi kullum a majalisi ba ya za a iya dubbare ka da magana har ya ce malam dama ina son ganin ka kaza kaza kaza kaza ya kamata idan mutum ya zo majalisi ya ringa sa hankali ya fahimci karatun da malami ke yi idan liman na hudu ba ba a surutu ana so a tattaro hankali a fahimci sakon sunan limamai ya kamata su matsa wurin tunatar da mutane akan wannan matsalin gaskiya yana daga cikin sunan da an manta da shi ya kamata limamai su matsa wajen tunatar da mutane cewa ba lallai wajen hudu ba ba a san a yi surutu an gani sannan magana ma neman taimako gaskiya ya kamata a nemi wani lokaci na neman taimako wani zai ce to ai daidai lokacin da an fi samun kuɗi tawon rai sun ce wannan lokaci ba shine daidai lokacin da ya dace da neman taimako ba so da lokacin ya saba ma abinda magabata suka yi Zamani magabata ba a yin hudu ba kuma ana neman taimako zai zamanto an ɗauki hankulan mutane mu duba wannan bayani mu duba cikin abin azzaul musallin na sadiq manshawu yayi wannan bayani har ma akwatin da ake sanyawa don neman taimako ranar juma'a da yayi bayani wasu wa ba'a da hudu ba guda biyu kamar juma'a da sauraron wannan hudu ba kamar yadda ake sauraron na juma'a wasu ibalu da fuskantar liman idan liman yana hudu ba ana so a fuskance shi wa ba'adiyyatu kuma kuma ana so a yi hudu ba bayan wato an idar da sallah a gani? kasan shi sallan iri sai an idar da sallan iri sannan ake hudu ba ba kamar juma'a ba ne ko? shi juma'a yaushe ne shi juma'a ana yin hudu ba ne kafin sallar juma'a shi kuma idi ana yin hudu ba ne bayan sallar idi nan ya ce ba a aliyatu ma wato bayan idin nan guda biyu wawo wuhida ta wato ana sake su in kuddimata in an gabatar da su hmm. ana sake wa'annan hudubobi in an gabatar da su idan aka zo aka yi hudu ba kafin sannan idi to za a sake su ana yin hudu ba ne a ka'ida bayan an idar da sannan idi sannan liman ya yi hudu ba wasu iftahun bitakabiri sannan ana bude hudu ba ne da mai kabbara an gani ana bude hudu ba da kabbara Allahu akbar kuma wato wato ana shigar da ana tsakiyantar da hudu ba ɗin shi ba bi ma'ana tsakiyantar da shi ana tsakiyantar da hudu ba ɗin ana tsakiyantar da kabbara ɗin a gani in ana hudu ba bila hajjin ba iyaka bi ma'ana in an yi hudu ba ɗin sai a yi kabbara a ƙara yin wani hudu ba a yi kabbara bi ma'ana illiman yana yin wannan hudu ba ɗin to iya danyi iya danyi sai kabbara iya danyi iya danyi sai kabbara ya shiga tsakiya a gane ku bila hajjin amma babu iyaka na nau'i na yawan kabbara din na wai kamatu mallam yi umar biha kuma da tayar da wanda ba yi umarni ba shi ma yanzu a yi sallan idi da shi wato a kirawo wanda ba a yi umarni da su su je sallan juma'a ba kamar mata da ƙananan yara an gani su din nan ba a ce dole ne sun ba irin masu haila da ke nufi masu al'ada masu jinin biki to irin wayannan su ma a tayar da su su ce sallar idi a tayar da ƙananan yara su ci a tayar da mata masu al'ada an gani a tayar da marasa lafiya duk su ji na'am au fatatku ko kuma wanda sallan idi ya kubuce masa shi ma ana buƙatar shi ma ya rama an gani idan sallan idi ya ya kubuce wa mutum shi ma ya miƙe ya rama shi kadai imam malik wato mafi yawan fatawansa yana ganin idan an yi sallan idi mutum bai samu ba zai iya ramawa shi kadai وتكبيره tasbiruhu tisra 15 farida da kabbaransa bayan farilla goma sha biyar wato ana so mutum ya yi takabbarori a mazaba malikiya ana so a yi takabbarori ƙarshen ainihin sallan farilla goma sha biyar tun daga azahar na ranar idi din daga azahar na ranar idi sannan kuma da da eh, azahar na ranar idi zuwa ga asba na ƙarshen ayyamun tashirik din rana na uku asba na rana na uku na'am wasu judi hal ba'dhi min zuhuri na nahari da sujadanta ba'adi daga azhar na ranar sallah wato idan mutum sujada ba'adi ya hau kansa an gane sujada ba'adi ya hau kansa kuma ga wani na kabarbari shin zai fara yin kabarbarin ne kafin ya ba ba'adin ko kuma sai ya gama sujada ba abi sa'annan sai zo ya wannan kabarbari shi ne aka ce a sai ya gama sujada ba abi duk sujada ba abi ya hau karka sai ka yi ba adin sannan ka zo ka fara kabarbarin da ka saba da ake yi na idi din na ya mutu shirik din sai bayan ka yi sujada ba abi sannan sai ka yi su da nasila ce banda nasila a gane makaruhi ne a ce wai mutum yi nafila kafin nafila ya ce zai wannan kabara na ayyamu tashrik ko bayan nafila ba a yi kuma ha fiha mutlaqa da kuma sallolin da ake ramawa hmm. in sallah ka zo baka samu sallah ba ka zo sallan azhar baka samu ba sai ka zo kana ramawa ba magana wannan kabara na ayyamu tashrik ba kabara hmm. ba kabara kafin sallah din kafin ramuwa din ko bayan ramuwa din ka ji ba kaidi mutlaqan wa kabbara na in in ba ina da tsaya shi a cikin mazaba malikiya da aka samu ga idi ga juma'a su wanne suka fara jayewa misali wannan cewa wai a cikin mazaba malikiya aka samu ga idi ga juma'a wai yaya ake yi ai mun karanta can baya a can bayan karanta in idi ya haɗu da juma'a kowanne sai ka yi shi maza ba malikiya cewa dole sai ka yi a kaga sallar idi suna ne dama a wajen su a wajen malikiya sallar idi suna ne mai karfi sannan kuma juma'a farilla ne za su ce ma farilla fila baya hana farilla saka a wajen malikiya za ka yi sallar idin sannan dole ka je juma'a dama wannan ba a magana ba sai ka je hmm. wannan a cikin aikin magabata akwai fure hudu ba ranar idi dama ana yin fure hudu ba ranar idi a masallatan mai ana yi ana yi kuskure ne mai girma ya kamata ku hana ai suna suke ma yin ya saba maka'ida ba a yi na juma'a ma ya saba ballantana na idin ana so a ita abinda ya kai ka wajen ba surutu za ka yi ta askar sun mutum ya je wajen zai ta askar ne A gani kuma ita shari'a ba wai ana gina ta da ka bane yaya magabatanmu suka yi kafin liman yanzu shi ya kamata a kiyaye fi irin wani nabuwa ƙanana sai ga mudin nan muna cewa mu ahalin suna, sai kuma ga wani lokaci muna kirkiro bidi'a da kanmu kuma mu da kanmu muke kira kanmu ahalin suna muna suka wasu to kuma sai a ta kama mu da wasu bidiyoyi wanda mu da kanmu muka kirkiro in ba garuruwan mu ba da muke da iko a gare shi a ina ne ake yin haka yanzu ka taba zuwa saudiya wani ya je umara wani ya je aikin hajji ka je misira ka je masallatai ka je sudan ka je masallatai na ahlus sunna a ina kaga ana yin haka ku kaɗai kuke yi to ai dole wannan akwai alamar tambaya addini kawai sai zama a najeriya kaɗai ake yin ta tunatarwa ta bayan sallah asuba ya ba wani dalili

أولا كثرة المزاح والكلام عن أمور الدين يوم بقى أمور الدنيا يوم بقى da yawan magana game da al'amarin duniya an gane ku? wa haza yuksur bainal musalli wannan yana yawaita musalli wannan yana yawaita tsakanin masu yin sallah wa ya da kulu sai ɗayansu ya zo ya shiga zuwa sallah alhali kushu'i ya tafi daga zuciyarsa babu nutsuwa na zuciya babu nutsuwa kuma na zahiri an gani yana sallah din ba natsuwa ولذلك na سلفنا ya kamo da للوضوء wannan shi yasa magabatanmu na kwarai idan sun miƙe domin yin alwala suna halatto da girman Allah ne sun sun miƙe don su yi alwala suna halatto da girman Allah sai su halatto da girman Allah a cikin zuciyarsu an gani sai zama to hankalinsu yana tare da Allah in suna sallah wa hawa al radiyallahu anhu ga Alhassan, bin ali radiyallahu anhu nan nam kana idza qama yatawaddu isfarra wajhahu ya kasance in ya miƙe domin yayi alwala hmm. to fuskan shi na yin batsbatsi za ka fuskar shi ya canza ya yi fatsi hankalin shi a kashe. tashe ta aluhu an da zari in an ce menene sababin da fuskar ka ya canza ya yi fatsi haka na ala hal tadaru da ya yadai man saki Ful'an? Hmm. shin ko kun san gaban waye zan tsaya yanzu kun san gaban waye zan tsaya shi sa dole ne fa in tattaro hankali na zuwa gare shi kenan ya san lalle zai tsaya gaban Allah ne na'am shi an kawo asali na wannan alhassan ba ba wani hadisi da zan yi ishara kan wannan baka sha nuna maka magabata ba yadda magabata ke rayuwa salafa aka ce ba. saniyan na biyu a talaffu da niyya lafazi da niyya wa hada min al-bid'a al wannan yana daga cikin bid'o'i kirkirarru wa zalika li anna niyya mahallu al-qalb wannan saboda niyya fa mahallin ta zuciya ne wani min al-furud allati la tasihu ay al-ibada illa biha niyya na daga cikin al'amura wanda ibada baya inganta fa sai da shi Allah baya karban ibada sai da niyya kuma an ce mahallin ta zuciya kada mutum ya zo yayi lafazi da niyya na uku tarku zikiri qabla al-wudu wa ba'da barin zikiri kafin alwala da kuma bayan alwala shi kuskure ne ba kafin alwala ya zan ba a yin wani zikiri zikirin alwala bayan alwala ma ba a yi kawai mutum zai ɗauko ruwa ya kama alwala na'am an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu liman la wudu ala babu sallah ga wanda ba shi da alwala wala wudu liman lam yazkur ismallahi alaihi ko babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah gare shi ba mutum ya alwala bai ambaci sunan Allah kafin alwala ba bai ambaci sunan Allah bayan alwala ba la wudu'a alayhi wal hadisi yadullu ala wujubi tasmiya fil wudu zahirin hadisi yana nuni akan wajabcin yin basmala a cikin alwala وقد ذهب إلى الوجوب والفضيلة الإسرة wato hakika sun tafi zuwa ga wajabci da kuma fallantaka wato hmm. mutanen gidan manzan Allah iyalan gidan manzan Allah baiti suna da fahimta na cewa dole ne in mutum zai yi alwala sai ya yi basmala in bai yi basmala ba to alwala ba akwai matsala da 'yan zahiriya 'yan mazhaban zahiriya su ma suna da fahimtar dole ne sai an yi basmala da ishaq bin rawi akwai ishaq bin rahawai hmm. shi ma yana da fahimtar dole sai an yi basmala da ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu daga imamu ahmad bin hanbal shi ma a ɗaya daga cikin ruwayoyi yana ganin basmala dole ne imamu shafi'i a yan shafi'awa kai da hanafiya da imamu na malik da imamu rabi'a sun tafi shi ɗaya daga cikin maganar imamu hadi ne an gane mazhaban zaidiya kenan ila annaha sunna cewa yin basmala a cikin alwala sunna ne ba dole bane kenan in mutum ya bar shi alwala yayi sai dai ya bar ya bar ainihin gara basa na lada wa amma an fadli zikiri ba da wudu amma game da falalan zikiri bayan alwala qala sallallahu alaihi wasallam eh bayan alwala akwai manzan Allah ya faɗi falalan zikiri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin babu ɗaya daga cikin da yake yin alwala ya cika alwala din yayi alwalar cikakke yadda Allah ya umarce shi kuma ya kul sannan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu da sharika wa in ya faɗi wannan zikirin illa futiha abu abwabul janna a samaniya face an buɗe mai ƙogogon aljanna guda takwas ya shiga daga duk ƙofar da ya gada ma za a buɗe mai ƙogogon aljanna guda takwas ya shiga daga duk wacce ya gada ma sai ya zaɓa gobe kiyama imamu turmuzi ya ce eh, imamu turmuzi ya ƙara nan aka ce zagar turmuzi ana nufin kawai turmuzi ne kawai ganin damansa ƙashin kansa kawai ya ƙara wato mai ake nufi da wannan shi za yake da kyau mutum ya zama to yana tare da istilahi malaman hadisi in suka ce zada zada wani mai suke nufi na ta wajen wani dan ƙara ƙato ya ce kun gani abin ma duk ƙarawa ake yi gashi an ce zada turmuzi ai muna jin larabci turmuzi din na shi ne fi'ilu mazi za da shi ne fiye madi turmuzi fa'il ne wane ne ya kara turmuzi turmuzi da ganin damar kashi kawai ya kara ai haka abin yake duk ƙari ne eh, kai ma an ka gara ma za ka iya karawa <laughs> to ba haka abin yake ba na ce za da turmuzi a cikin ruwayar turmuzi akwai ƙarin da bai cikin na sauran ga ƙarin da ke cikin ruwayan turmuzi kamar yadda turmuzin ya ruwaito ba wai turmuzin da ya kara da san rai ba Allahumma ja'alni min at-tawwabin ya Allah ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba ja'alni min al-mutatahhirin ka sanya ni daga cikin masu tsarkake kawukan su wa alaikum salam wa alaikum salam wanda in zai alila sai ya kalla gabas sannan in ya gama sai ya daga kafofin sai ya kalla sannan kuma ya daga hannu kuma ruwan ma sai an shawo yana sa da tozo eh. wani ya samu asali to magana kallon gabas wajen ibada wannan wannan ba matsala bane dan ya kalli gabas sun zai alwala amma in zai bayan ya gama alwala ya daga hannu sama ya kalli kuma ya kalli sama sannan ya ɗibo ruwa haka akwai ɗiban ruwan da ake sai haka a diga eh. a harshe kamar za a yanka kaza kaga wannan bai da asali wannan kai tsaye gaskiya a ne eh wa alaikum salam yin alwala a bandaki in bandaki mai tsarki ne ya halatta amma in eh, wato malamai sun ce makaruhi ne yin alwala a bandaki saboda waje ne na najasa kuma galiban ba a tsarkake shi da kyau in ka shiga za ga bandaki na wari an gane ku ba a kulawa da shi amma ban ake ɗaiɗai ɗin naka ne wanda ana wanke shi a dirge shi sosai a sa yana ƙamshi wannan ba matsala insha Allah الرد على الزنادقة والكلام نعم الرد نعم وعليكم wanne a ta inganta mana sosai kuwa shi wancan na ƙarshen ne wajen yin mutane wajen alimin ibadika swalihin shi da bai inganta ba waje an limin ibadika swalihi shi ne bai inganta ba na yin basmara ai mutum zai basmara ne kafin ya shiga ko a bayi ma inda bayi mai kyau ne mai tsafta ne wanda kamar yadda na ce ana wanke shi a dirje shi wanda kana ma iya kwana a ciki akwai wani bayi in mutum ba an gaya wa zaka baka ɗakin wani ne kai falma ya fi ɗakin wani saurayi kasan saurayi za ka ga ya ci gayu ka gan shi a waje yana wani tunƙaho yana wani kafafa amma wallahi in ka je ɗakin shi sai ka sha mamaki ga kwano ta ci dai ba wanke ba kwano da aka ci abinci ga shi nan tokali an wurga shi can wajen ɗaki duk ga shi nan ga yanan gizo amma fa in zai fita ya fesa turare ya yi kwalliya an gane saurayi kazami ne kafin ya yi aure hmm. zai ci gayu amma wajen kwana babu za ka sha makin gado katar da shi yana bacci aka ce ina wane yake a yana ɗaki to ɗakin nan bai ganuwa sai sa mata ba sa son su ba ainihin gwauro kwano ko cokali wallahi kwarkici ake in gaba shi cokali kawai zai inda ya ci abinci da wurgar da shi duk inda ce a cokali yana ci kawai zai jefa da shi ko ina kwanan ma zai yi bacci an ba a kwanuka ma ai za a bashi shi kwano da ɗaya a mai tara shuru na biyu ma shuru na uku kuma in aka aika aka ce kawo kwana za ka kwana ya yi yana ya yi irin wannan hunguna duk a kwaso su gaba ɗaya in ma an same su kenan a kamar ya gaske an gari? na wa da musara into wa ce kalla an sa shi ne? ya bari mutum da ba sa shi ba na'am الرد على الزنادقة والجهمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السماء والأرض أما سمي لك السيد عبادة حقيقة سنها لك li anna ahliha saru ila aljanna wan nar dan mutanen samai da kasai sun koma zuwa ga aljanna ko wuta wa amma al'arsh fala yabit wala yazhab amma al'arshi baya lalacewa baya tafiya li annahu ƙafin janna domin al'arshi shine rufin aljanna wallahu alaihi. Allah ta'ala kuma yana saman al'arshi wala yahlik wala yabit al'arshi bai halaka bai lalacewa daga sha kullu shay'in halikun illa wajhahu illa banda al'arshi an gane wannan ko an yi istisna'in banda al'arshi a ciki wa amma qawluhu kullu shay'in halikun illa wajha amma ce wanda Allah ya kowane abu mai halaka ne sai dai fuskar sa wa zalika anna Allah anzala kullu man alaiha fan wannan saboda Allah ya saukar da kullu man alaiha fan hmm. duk wanda yake doron kasa zai halaka halakin mala'ika sai mala'ikun sai halaka ahlul ard mutanen kasa sun halaka wa dama ukil baqa kuma suna kwaɗayin dawwama suna kwaɗayin wanzuwa fa anzala Allah aya yukhbiru an ahli samawati wa ahli Allah ya saukar da aya dake bada labari game da mutanen sammai da mutanen kasai annahum yamutun cewa su ma mutanen sammai da kasai za su mutu faqala sai ce kullu shay'in min alhaywan halikun yani yace kowane abu daga cikin dabbobi shi mai halaka ne ya ani mayyitun hmm. illa wajahu sai dai fuskar sa annahu hayyun la yamut la annahu hayyun la yamut ba ana nufin shi rayayye ne baya mutuwa ba fa aykanu inda zalika bil maut sai suka sakantance a wajen wannan da mutuwa na'am wa qulna lil jahmiyya mun ce wa yan jahmiyya inna za'amu anna Allah fi kulli makanin la yakhlu a lokacin da suke rayawa yan jahmiyya suna rayawa wai Allah yana ko ina wai wani waje baya wofinta daga Allah ko ina akwai Allah zubi Allah billah ya zubi Allah cikin kwata bakin alade bakin jaki cikin bayi ko ina hatta mota an tana gudu tana gudu Allah ya zubi Allah tana taka Allah ko ina akwai Allah babu wani wani waje gurgurdan kwayan zarra da babu Allah wannan shi ne baki da jami'a kuma wai nan wai suna amfani da kwakwalwa wai hankali a kalaniyun ne zuwa sun fi kowa hankali a haka nan nan eh, faƙulna sai muka ce akhbiruna an qaulin layi, jalla wa sana'u ku ba mu labari game da maganan Allah mai girma da daukaka wanda yabansa ya daukaka mata jalla rabbuhu lil jabali a lokacin da ubangijinsa ya sauka zuwa ga dutse ba sun ce yana ko ina ba yaya aka yi ubangiji ya sauka zuwa ga dutse sauka irin nashi hmm. wanda ba irin na halitta ba sauka irin nashi wanda ba irin na halitta ba to sun ce yana ko ina to ya kuma cewa falan mata jalla rabbuhu lil jabal me yasa Allah ya bayyana ya yi jafi bayyana irin nashi in kana fi in yana ko ina in yana kan dutsen ana kuraya yawon. falau kana fi kamata sumun da a ce yana kan dutsen kamar yadda kuke rayawa nan ne kun yata jalla li shay'in huwa fi da Allah ba zai bayyana a cikin abin da yana kina cikin shi ba walakin Allah jalla sana'u ala al-arsh sai dai Allah wato mai gira daukaka wanda ya bashi ya daukaka ya tabbata kan al-arsh yana kan al-arshi ne na'am wa tajalla li shay'in wa tajalli li shay'in wato ya bayyana zuwa ga abu ne wanda baya baya baya cikin sa Allah baya wajen daga baya sai zo bayyana a wajen bayyana irin nashi wara jabal shay'un shay'an lam yakun ra'ahu qabla zalik sai dutse ya ga abin da bai kasance yana gani gabanin wannan ba hmm. dutsen ya ga abin da bai kasance da yana gani ba an gani a ce wannan raddi ne ga 'yan jami'a masu cewa yana ko'ina an gani? kullum lalin mu ci تعليم تعليم تعلم كيف تتعلم وعليك أن تسجل المسالي نفسك نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waleka an da bi masalih nafsi wajibi ne a gare ka ka shagaltu da maslahan kanka abinda ka san zai amfani kanka da kanka ka shagaltu da shi la bi qari adu ba wai da rinjayen makiyinka ba kawai ka duba menene maslahanka ka shagaltu da shi kada ya zama tun maslahanka ya za ka yi ka rinjaye makiyinka bai za kumta bi masalihi nafsik idan ka tsayar da maslahan kanka zan mana zalika tsahara a duwi to wannan zai kunshi rinjayen makiyinka a gani makiyin da yake fada da kai idan ka mai fintinkau a wajen ilimi ka mai fintinkau a wajen arziki zai kyale ka A gani yana ta fada da kai ira da kai da shi ilimin kudan kankan ne da ka zo ka mai wani irin fintinkau ya ka kame nisa ya ga ba zai iya kamo ka ba dole ya haƙura dama ana faɗa ne mutane a wato ƙari a gari talautun ma kusan iri ɗaya ne amma wannan wannan yana da dubu ɗari wannan yana da biliyan goma to yanzu ba abokin faɗan ka bane ya ce za Allah ka ba abokin faɗan ka bane ba ma zai ganshi balle ba su ci gaba da faɗan fashin kana so ka yi maganin makiyinka ba wai da ƙoƙarin sai ka rinjayi ka danna makiyin bane ka fi shi ilimi in kuɗi ne ake ta gasa a kashi ka fi shi kuɗi an gane in ƙarfi ake magana ka fi shi ƙarfi shi nan kawai ka mai fintakau wa iyaka wal mu'adata fa innaha taqdamuk ka shaidinka da yin adawa an gane ku kai ta adawa da makiyinka lalle wannan zai kunya kaka domin kana adawa wani lokaci sai ka kirkiro ƙarya ka jingina ka ji kunya ka zo ka shirya ƙarya ka jingina wa makiyinka a bincika ba gaskiya ba ne an gani so in kana adawa da mutum za ka yi ta ƙoƙarin ka yi ta ƙarya ka yi ta ƙarya kana gaya wa mutane ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza saboda kana so mutane su tausaya maka kana yi kana kuka to nan gaba tun kana yin ƙaryan kana samun nasara to wata ran kai ƙarya ba sai ƙaryan nan fa ya bayyana a kama ka a rike ka a wuya ce a ina wannan abin ya faru sai ka babu to galiban mutanen da ke adawa ba su iya adawa ba kokari suke yin suna adawa da kai su zauna su shirya kowane irin ƙarya su jingina maka su suna ganin da wannan ƙaryar da suke shirya suke jingina maka da shi ne za su samu su danne ka a'a ba da shafe dannewa ba ka jage ka yi fintin kau ga makiyinka ka fi shi ilimi inda kuna in kuna gasa na ilimi ne ka fi shi ilimi in ka fi shi ilimi kenan za ce ba fa tsaranka ne in kuna yi kan dukiya ne dage ka nemi kuɗi ka ninka shi akan kuɗi shikenan maganin gasa ya ƙare na a auqatak kuma sai ga ka bata lokacin ka ko baka ba ka bata lokaci wajen shirya ƙarya ka jingina zuwa ga makiyinka irin fa wannan ƙarya yanzu har suna ba suna yi sosai ahli suna masu da'awun salafiya sai ga malami ne ka ganshi da gemu ba amma wallahi ba zai ci dauyin ya shirya ƙarya ya jingina wa makiyinsa ba abokin adawansa saboda yana so da ƙarfi sai ya ganne shi yana so ya nuna wa mabiyansa cewa ba wane yana da laifi kaza to irin wannan ba a tunkuɗe bid'a da bid'a ba a tunkuɗe barna da barna an gane wannan ko to wasu suna kokari su tunkuɗe barna da barna to sai ka ga sun kirkiro ƙarya ƙaryar ma za ga lokaci ba su iya shirya ta ba sai su ci kunya na'am wa alayka bi tahammul ka lizinci juriya idan kana tare da makiyinka za ka yi ta ganin abubuwa da yawa za a rinka shiryawa a kanka wasu abubuwa ba ka san da su ba za a jingina maka su ka lizimci juriya musamman ma daga wawaye in kana mu'amala da wawaye to gaskiya sai ka jure an gane ku saboda magana da wawa babu daɗi saboda kwakwalwanka ya mai fintinkau tsakanin da shi akwai tazara sosai wajen ƙwaƙwalwa da tunani eh ala isa bin maryam salawatullahi ala nabiyina isa bin maryam ira da aminci Allah tabbata ga annabinmu wa alayhi da kuma shi tamilu min as-safihi wahidatan wato ku jure daga wawa so daya sai tarbahu ashara don ku samu riba goma in kun jure daga wawa so daya sai ku samu riba goma eh shi shukku libadi an rera mun wake na wasu wani malami balautin nasa karnan ba da karnin walam ara gaira khattalin wa qali hmm, walam ara fi gube ashadda waq'an wa as'aba min mu'adati rijali wa مرارة الأشياء ashiya a زقت wa ma السؤال amarra الناس su'ali بعد قرن karnan bare karni na jarabi mutane karni bayan karni walam ara ni ban ga wani maface khattalin mai yawan yaudara da mai kiyayya hmm. mafi yawan mutane mayaudara ne wasu mota ne ba makiya ne ce mafi yawan mutane haka ne in ma mayaudara ko makiya walam ara fi hududi ashadda waqa'an ban taba gani ba cikin al'amura da ya fi tsananin shiga cikin zuciya ya fi tsananin aukawa zuciya wa as'aba kuma ya fi wahala kamar yin adawa da mazaji adawa in dai kana adawa to adawa babu abin da ya fi shi wahala na na ɗanɗani ɗacin abubuwa wato da yawa amma shi'un ne min su'ali na ɗanɗani ɗacin abubuwa masu yawa wato ban taɓa ɗanɗana abin da ya fi ɗaci kamar roƙo ba roƙo roƙo babu kyau hmm. insha Allah an kai gudu an yi karatu ba na kallahu ma hamdi a shaɗu Allah ilaha illa anta a cikin kwatubu ilai